أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بياك الله سبحانه وتعالى بالثلاثي على كما زنتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعرفوا دي الله سبحانه وتعالى بسانئ من رأيوه da lafiya da dama da yake ba mu muke haɗuwa a wannan masallaci a kuma wannan wata mai albarka na ramadan a kuma daidai wannan lokaci na bayan sallar asuba inda muke karanta alƙur'ani mai girma muke kuma bibiyar ma'anoninsa muke kuma fatan allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka ba manta ba dai yau muke ɗauke da azuminmu na sha tara ko kuma majalisinmu na sha takwas ke Allah bamu ba mu ikon ce ribar rayuwa duk wanda wannan saurin rayuwan sa. ya kimtsu ya ƙara himma ba to lallai ba a san me zai ba shi darasin da zai ƙara himma ba lallai lallai mu rika ɗaukan izina da yadda lokaci yake tafiya amfaninsa ta rika maza-maza kana morarsa don ba daina tafiyar zai ba Allah ka yi mana dace Allah ka taimake mu da taimakonka a cikin wannan karatu namu har yanzu na suratul anfal yau ne muke karan karkare wannan sura inda za mu tashi kan aya ta saba'in daidai inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu kulli man fi aidikum min al-asra aya ta saba'in da biyu innal ladina amanu wa hajaru بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم subhanahu wa ta'ala a korowar wannan sura zuwa ƙarshe bayan gwagwarmaya da ta ta faruwa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbanta wajen yada wannan addini na musulunci da irin goyon baya da ya samu daga sahabban nasa tun a zamansu na makka har zuwa lokacin da aka yi hijira aka samu mutanen madina har zuwa ya kukura da aka yi na badar da uhud da makamantansu to sai yanzu kuma allah maɗaukakin sarki bayan an gama waɗannan abubuwa sai yake bayanin falalar waɗannan mutane ba na kenan falalar waɗannan sahabbai da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake nuna wannan falala a ɓangarori guda uku na muminai a wancan lokacin su ne akwai muminan da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin makka mana tun a farkon da'awa da kuma muminan da suka karbi imani a madina bayan muminan makka sun je madina kuma suka karbe su waɗannan ɓangare biyu su ake kira almuhajiruna wal ansar ma'ana mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina da kuma 'yan madina da suka karɓe su to sai kuma ɓangare na uku wanda sun yi imani amma ba su samu daman yin hijira ba suna nan a makka ko a wasu ƙauyukansu da ke kewaye da makka ko tsakanin makka da madina amma dai ba su yi hijira ba suna garuruwansu to wace yaya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mu'amala da alaƙar waɗannan a junansu sai Allah ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da manzon Allah za su bi Allah bisa dokokin da Allah ya tsara ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wannan shi ne tsarin imani cikakke, ka bi Allah bisa koyarwar manzan Allah, ka bauta wa Allah bisa yadda manzan Allah ya ce ka yi. Ba ka taɓa gane dokar Allah da yadda za a yi ta in babu manzan Allah kuma don haka Allah ya zaɓi manzannin ya turo su wajen al'ummar don su nusar da su yaya yake so a bauta masa da ya yi mu don mu bauta masa to bai yi alkawarin ganawa da kowannen mu ya sanar masa yadda zai masa bautar ba ko kuma shi ɗin ya rika shela daga sama ga yanda za ku bauta mu da yake zaɓa daga cikin ku wasu ya darajanta su ya ba su gatan da za su gana da shi ya ba su saƙon da yake so mu mu tashi da shi wannan shi ne cikar imani ka yadda da Allah ka yadda da manzanninsa ka bauta wa Allah bisa koyarwar manzanninsa to waɗanda suka yi imani da Allah wa hajaru suka bar makka suka tafi madina saboda an ƙuntata musu an hana su bautar Allah har Allah ya zo daga baya ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam garin makka ya koma ƙarƙashin musulunci daga nan aka soke maganar hijira daga makka zuwa madina don dama ana yin hijira ne Dan makkan a lokacin garin kafirci ne kuma an hana musulmai bautar Allah yadda ya dace to bayan an zo an yi fatihu makka annabi yake to daga yau fala hijrata ba'da al-fath yayi shela yake to babu wata hijira bayan fatihu makka mana daga makka zuwa madina amma idan a wasu garuruwa ne kuma musulmai suka samu kunci da matsi na kasa bautar Allah to su wannan hijirarsu a buɗe take ba ita aka soke ba za su iya barin wannan gari su koma wani ba za su yi ta zama a ciki su kasa bautar Allah ban Allah ya tambaye su ce ai an hana mu ne a Allah zai ce wa Abdullahi wasi'a wa tuhajiru fiha ai duniya na da faɗi ku je wani gumman nan an hana ku ku je wani gumman to Allah ya samu dace to waɗanda suka yi hijira sannan wajahadu suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim sun fitar da dukiyarsu kuma sun fita da kansu bi amwalihim wa anfusihim wannan shine jihadi mafi daraja wanda zaka je da kanka kuma ka kashe kudinka dan addinin Allah ya daukaka baka da wani buri banda wannan akwai wanda jahadu bi anfusihim duna amwalihim akwai wanda sun yi jihadi da kansu ba dukiya don ba su da kuɗi akwai wanda kuma sun yi da kuɗinsu ba jikunansu la'alla suna daga cikin ashabul a'za masu uzuri amma sun ɗau dukiyoyinsu sun taimaka wa duk mai zuwa jihadi waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu da jikunansu Allah yake faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim Allah ki na fifita waɗanda suka je suka yi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu duk da wanda ya yi imani don bai samu zuwa ba shi ma yana cikin masu falala amma dai waɗannan sun fi muminan makka sun yi imani sun yi hijira kuma an fita yaƙi da su sun kashe dukiyoyinsu da rayukansu wannan su ne ɓangaren farko sai ɓangare na biyu su ne al'ansar mutanen madina su ne wallazi na awon wa nasaru waɗanda suka karɓi baƙin nan da suka zo daga makka kuma suka taimaka wa addinin Allah ya kafu to waɗannan da su waɗannan na madina da na makka Allah ce ula'ika ba'duhum auliya uba waɗannan sashin su majibintan sashi ne ma'ana Allah ya haɗa su sun zama ‘yan uwa ‘yan uwa na addinin da ya fi ‘yan uwa na jini tunda mun karanta ai a yakin badar da aka zo aka yakin aka kakkashe waɗanda ba su yadda da addinin Allah ba da aka zo aka kakkama wasu a wajen ganima annabi ya ce ya za a yi da su aka karɓi fansa ai daga cikin mutanen makka akwai waɗanda suka nuna ɓacin ransu yaya sun kashe danginsu da 'ya'yansu da sauransu kuma an zo an kama wasu a ce su a kyale su kawai a kashe su kuma. to kaga su sun fifita ɓangaren addini akan ɓangaren dangi ko jini don haka Allah maɗaukakin sarki sai ce to su ɗin yanzu saboda sun haɗa kan imani sun zama ‘yan uwan juna har ma ya zamanto a farko-farkon wannan ‘yan uwantakan sukan gaji juna wani ya mutu wannan ya gaji shi wani ya mutu wannan ya gaji shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira zuwa madina farkon abin da ya fara yi a madina ne karfafa wannan yan saboda haka sai ya dauki mutum daya na mutanen makka da suka yi hijira ya ɗauki mutum daya na mutanen madina ya haɗa su ya ce wane da wane kun zama yan uwan juna ne mu'akha bainal muhajirin wal'ansa farkon abin da annabi ya yayi kenan har yau duniya ba ta ba da tarihin wani ‘yan uwantaka da ya fi wannan ba. Mutanen Madina da Allah ya sun ba da matsauki sun karɓi muhajirun, sun karɓi wannan baƙin ta inda mutum zai zo da wanda aka haɗa su a matsayin ɗan uwansa ya ce to barin raba dukiyata in baka, kai ma ka samu jari na zaman takewa na zaman madina da ka zauna aka zama ba aikin yi gonakinsu suka ce a raba duk wanda yake da gona da aka haɗa shi ‘yan uwantaka da wani zai je a raba gonar ya ba wannan rabi shi ya ɗau rabi kai ta kai ga mutum yana da iyali in aka haɗa su ‘yan uwantaka da wani da bai da iyali sai ce masani ina da mata biyu wacce kake so a ciki ka sake ta in ta yi idda ka aura da ka zauna haka wannan sai ‘yan uwantaka musulunci shi zai iya ba da wannan to wannan ‘yan uwantakan ta sa har ma in mutum ya rasu wannan ɗan uwan nashi da aka haɗa su yana cikin waɗanda za su ci gadansa har lokacin sai daga baya ayar rabon gado da ta sauka sai ta tabbatar da su waye suke gadon mutum in ya rasu su waye kuma wasu cancanci su yi gado ba daga nan aka gano wannan yan uwantaka ba ta ba da gado wannan su ne ɓangaren farko sannan sai ce wallazi na amanu wa lam yuhajiru su ne mutane na uku ɓangare na uku sun yi imani amma ba su samu damar yin hijira ba imma ya zamanto kafirai sun tare su sun hana cuta saboda wato eh, talaucinsu ko kuma rashin ƙarfinsu ko rashin eh, wato dai hali bai sa sun tafi ba ko suna ƙauyuka na makka da ke da kewaye ba su dai samu dama sun yi hijira ba amma dai sun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama sun karɓi musulunci sai Allah ce wannan ɓangare na farkon malakum min walayatihim min shay'in ba ku da wani jibin wato ba ku da wani jibin taka da su na rabon haƙoƙin musulunci sai an saka su a ciki duk wani abu da aka samu imma na wajen yaƙi imma na zai zamantakewa da sauransu to an tashi rabo ban da su hatta yuhajiru har sai in su sun bar inda suke sun dawo madina to da an samo abu na waɗanda suke daular musulunci ne na madina su ake raba da su amma wanda ba su samu zuwa ba su kan ban da su har sai lokacin da suka yi hijira amma suna nan dai a matsayinsu na musulmai kuma 'yan uwan musulmai sai Allah ya ce wa in tansarukum fid din idan sun nemi taimakon akan addini ma'ana idan an samu wasu ƙuraishawa ko wasu kafirai da suka zakke musu suna so su ga bayansu aka aiko muku ku da kuke daula kuke cikin babban birni na musulunci suka aiko muku to fa alaikumun nasu ku je ku taimake su domin su ma musulmai ne kuma sun yarda da annabi kuma sun yarda da shari'a kawai dai suna zaune ne a wani ɗan tsukuku ta inda ba su da halin barin wajen zuwa wani wajen to in wani ya zo zai cutar da su suka aiko da saƙo na neman agaji to wajibi ne musulmai su je su taimaka musu ya ce illa ala ƙaumin kuma baina hun nisa sai da in rikicin ya haɗa da wasu waɗanda akwai alkawari na zaman lafiya tsakaninsu da musulmai an yi alkawari za a zauna lafiya da su wani rikici ko na ƙabilanci ko na gona ko wani abu ya faru tsakaninsu da waɗanda ba su yi hijira ba to a nan kamfe dai a je a musu sulhu amma ba a zuwa a yaƙe su saboda su waɗancan ɗin sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi zaman lafiya wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa saboda haka wannan ayoyi wannan ayar tana mana maganan yanda musulmai muhajirun da musulmai al'ansar ko mace da sahabbai al-muhajirun da sahabbai al-ansar, yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna darajarsu ya nuna kuma yadda suka rika taimakon juna har addinin Allah ya ɗaukaka. Allah yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu wanda suka yi musulunci da farko farko daga cikin muhajirai da wanda suka bar makka suka tafi madina daga haka kuma da su mutanen madinan wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da shi ashe kina akwai ganganci ka ji wani ya sanya ko ya kama sunan wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci masa mutunci kuma wai shi yana ganin yin hakan bautar Allah ce lada ma zai samu al'ummar da Allah yake na yadda da su sun yadda da ni in Allah ya ce ya yadda da kai to ma'ana ka gama tsira fa a rayuwarka har ƙarshe ba wanda zai zai ce ai daga baya Allah baya ya gano baka cikin waɗanda ya yadda da su wannan jingina wa Allah jahilci ne ma Allah ya ka. saboda haka muhajirun wal ansar ya zama wajibi ga kowane musulmi ya ji an ambace su ya musu addu'ar Allah ya ƙara yarda da su domin Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an wa adda jannatin ta min tahtiha al-anhar kuma ya musu tanadin aljanna kaga kenan yan aljanna ne ko da ku an samu wasu kurakurai a rayuwarsu ba za ta kankare su daga wannan falalar yaddar Allah da shiga aljannan ba muka tuna kistar Hatib ibn Abi Balta'a wanda lokacin da za a yi fatu Makka annabi zai koma Makka a je a buɗe garin Makka yana daga cikin wanda ya rubuta takarda a ɓoye ya aika wa mutanen Makka zauna da shiri faga ga annabi nan yana zuwa Allah ya sanar da annabi cewa ga wani mutum ya aika wa mutanen makka saƙo ta hanyar wata mata yanzu haka tana guka za ka aika a je a karɓo wannan saƙon annabi ya tashi sai na ali da wani daga cikin sahabbai suka tafi kuma suka je suka same ta a wannan ƙauyen da annabi ya faɗa suna zuwa suka ce ba mu saƙon da kike ɗauke da shi zuwa ga mutanen makka ta ce ita babu wani sako nan ta take sai na ali ya zara takwabin sai ce ko ki ba mu ko mu muki tsirara domin wanda ya faɗa mana da saƙon agunki ba zai mana ƙarya ba tana ganin haka sai ta cire ɗan kwalinta dama da ta tashi tafiya sai ta je aka kitsa mata wannan takardar a cikin kitsanta don duk in kano cajin ta ma ba za ta gani ba kuma haka aka bincike ta ba a ganin ba sayyidina ali ya ce wallahi akwai da ta ga tashin hankalin ya girmama sai ta ce a jira a tsaya a tsaya ta kwance kitso ta ciro ta bayar tana ba su kuma ba su yi wata wata ba suka dawo madina suka mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana gani sai sa aje a kira hafi ana kiransa sayyidina Umar yace ya rasulullah wannan munafiki ne bar ni in sare wuyansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ah, a kyale shi yana cikin waɗanda suka je yakin badar kuma duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce je kai abin da ka ga dama ya sadu a kwanakinka da suka saura na duniya na riga na gafarta mata sai annabi ya ce ya umar baka da labarin hafiz yana cikin mutanen da suka je badar mu ba ka da labarin Allah ya ce wa ‘yan badar ku je ku yi abin da kuka ga dama a sauran rayuwarku saboda haka kyale shi sannan ya tambaye shi me yasa ka aikata haka ya ba da uzurinsa annabi ya fahimci e, yana da uzuri saboda haka ka dubi haɗi duk da ya yi laifi amma tun da ya je badar kuma akwai shaidar Allah a kansa na ya gafarta masa kaga ai ya samu wannan ta goma shi kuma ya samu wannan kariyar saboda haka kada mu yadda mu rika kutsa kanmu cikin lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna ganin wai mu yanzu za mu iya zakulo cewa ga mutanen banzan a ciki waɗanda muke ganin har ma mun fi Allah ya kyauta Allah ya riga ya yarda da su ya karrama su ya darajanta su a wani wajen cewa ya na ƙattaban Allahu 'ala nabiyyi nabiyyi muhajiri na wal ansar Allah ya riga ya karɓi tuban annabinsa da kuma muhajirun wal ansar mana ji abin da suka yi na laifi Allah ya riga ya yafe musu kai kuma yau ka zo ka ce ba haka ba a wani wajen ma yake lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun sune muhajirun Allah ya kira su as-sadiqun sannan yace wallazina ta ad-dara wal imana min qabli waɗanda su gidajensu tuntuni ya karɓi imani kafin barowan muhajiru na makka su zo madina sun riga sun karɓi musu madina ta karɓi musulunci kuma tana maraba da zuwan baƙin, tana karɓansu tana karrama su idan an zo yuhibbuna man hajara ilai suna san muhajirun wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma duk abin da suka ba wa muhajirun ba sa jin ransu kuma ya koma yana kwaɗayin wannan abin wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan fifita muhajirun akan yan kansu ko da suna da tsananin buƙatar abin duk wannan yana nuna falalarsu da darajarsu da Allah ya watsa labaransu a cikin alƙur'ani kuma ake karantawa ake musu addu'a ta gari ta haka karka yadda ka shiga taho wanda za ka ji yana ƙoƙarin tsokalo maka wani rikice-rikice ko wani rikita-rikita da ta faru a matsayinsu na 'yan adam masu kuskure ka yadda cewa abin da ya faru sharrin shaidan ne amma wannan bai zare musu yadda da Allah ya musu ba bai zare musu tuban da Allah ya musu ba bai zare musu alƙawarin aljannan da Allah ya musu ba Allah ya ƙara musu daraja ya ƙara musu kima da matsayi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace waɗannan su ne waɗanda suka yi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kuma yi hidima wa addinin Allah waɗancan kuma da ba su samu zuwa ba in an yi wani fafutuka a addini an samu ganima da sauransu ba su da rabo a ciki har sai sun yi hijira amma duk da haka ‘yan uwa ne na addini ana taimakon su ana daga su, in wani abu ya faru suka nemi agaji daga ‘yan uwansu musulmai wajibi ne a ba su wannan agaji kar a hantare su kar a ce wasu kyauta ba kar a ce kar a ce Allah ya riga ya daga musu kafa waɗannan mutanen kirki kenan bayan Allah waɗanda Allah ya tanadi aljanna domin su sai kuma kishiyoyin su kafirai Allah yake wallazina kafaru والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد Allah maɗaukakin sarki ce na kafaru su ko kafirai ba'dhum awliya'u ba'd Sashen su majibintan sashi kamar ana so a gaya maka cewa matukar kana da 'yan uwan da ba musulmai ba to musulunci fa ya datse tsakaninka da su wajen mai wajen gado yau idan kana da ɗan uwa wanda ba musulmi ba ya mutu to ba maganan ka je ka ce ka zo karɓan dukiyarsa da ya bari haka shi ma idan ka mutu kana musulmi bai na dogari ya ce ya zo karɓar dukiyar ɗan uwansa da ya mutu ya bari a musulunci ya datse wannan annabi ya ce la ya tawarasu ahalu millatain wala yarithu muslimun kafiran wala kafirun musliman yace ma abota addini biyu ba ta gadan juna dan haka musulmi bai gadan kafiri kafiri bai gadan musulmi amma yau da za a samu wani ɗaya daga cikin waɗannan a dangi guda kuma ɗaya Allah ya masa arziki sai ka ga cewa shi ɗan ya kwaɗaita ma musulmin cin wannan dukiya akwai wanda na tabbata haka ya faru da shi ‘yan uwansa kafirai ne suka mutu suka bar dukiya suka ɗunguma suka je karɓa aka yi musu wannan wa'azin suka ce a sufa dole ne a basu suna da haƙƙi dole a basu ɗan uwansu ne ya ruwa mutu dole a basu ai wani zunubin ya fi wani wasu hujjarsu kenan ai wani zunubin ya fi wani ana su sun yarda su hau wannan zunubin da su bar shi Allah ya sauka shi yasa idan duniya ta gilma to akan gane ƙarfin imanin mutum wallahi mutira ne da yawa ta dalilin duniya ƙafafunsu sukan zane ka riƙa musu zaton bayin Allah ne muminai amma ina duniya ta kau su Allah ka raba mu da bin duniya Allah ya ce illa taf'aluhu in ba ku yadda da wannan tsari ba cewa musulmi dan uwan musulmi ne kafiri dan uwan kafiri ne kuma idan a danginka akwai kafiri to ba gadansa a kanka ba gadanka a kansa to in kun yadda da wannan takun fitnatun fil ard to ku za a samu barna a doron kasa za a samu fitina wa fasadun kabir da kuma ɓarna babba so da haka Allah ka ba mu ikon yarda da tsarin Allah subhanahu wata'ala ita fitina takan zo ta wurare daban-daban ka roƙi Allah ya kare ka daga fitina kowace iri hatta a auratayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu addini da ɗabi'u su ake kalla a wajen mutum a aurar da shi matuƙar yana da halin riƙe gida to sai a dubi kuma yana da ɗabi'u na gari eh yana da ɗabi'u na gari yana addini eh yana addini don dama waɗannan abu biyu tafiyarsu ɗaya ba zai yi ka ga mutum mai ɗabi'u ba addini ba mu ba zai yi ka ga mai addini ba ɗabi'u ba in dai addini yake yi da gaske shi yasa yake idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju idan wanda ya zo muku neman 'yarku bayan kuɗin da zai iya riƙe ta to ku dubi addininsa da dabi'un in kun gamsu da shi to ku aurar masa wa illa in kuka kiyin haka wato ma'ana kuka so san ranku to takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir lalle za a samu fitina mai karfi da ɓarna a doron ƙasa. Allah ya kare mu. Sai Allah ya ke wallazi na amanu wa hajjaru wa ja'a. أولئك هم المؤمنون حقا Allah ya ce Allah ya ce na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗannan dai da yi bayanin su a farko a baya sannan ya kawo ɓangare na biyu ana al-muhajirun na farko wallazina awaw wa nasaru mutanen madina bayan a can ya ce su ne auliya na juna ba'aduhum auliya uba. anan yace ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na tabbas Allah ne fa yake musu wannan shaidar lahun maghfira in ma sun yi laifi to Allah ya gafarta musu wa rizqun karim kuma ya ba su arziki ne girma mai yawa wani zai nuna maka ya fi allan ma ƙarshen waɗannan shi zai ci maka daga baya sun cuci manzan Allah sun ha'inke shi sun yi kaza sun yi kaza Allah ya san har ƙarshen rayuwar kowa kuma ya mutu wannan shaida kuma za ta taɓa tashi ba ila tsiya mai sa'a Allah ya kare mu daga ciwon sahabban annabi mutunci sai Allah ya ce والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم wannan shine ayar ƙarshe kuma shine ƙarshen suratul anfal yace na amanu min ba'du waɗanda suka yi imani daga baya ana bayan an yi hijira daga makka zuwa madina an bar wasu da yawa wasu sun bar dangunansu ai ‘yan uwansu da sauransu wasu ba su musulunta ba daga baya suka yi imani suka musulunta kuma su ma suka samu dama suka sulale suka yi hijira kuma suka zo madina su ma aka karɓe su aka tafi jihadi da su wajahadu ma'akum sun fita yaƙi tare da ku Allah ya ce fa'ula'ika minkum waɗannan su ma fa ‘yan uwanku ne ana su ma yanda waɗancan na farko suka zo Allah yake ce ba'aduhum ba'd to haka waɗannan su ma sun zo sun cakuɗi da ku kun zama ɗaya wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah abota zumunci kuma sashen su ne waliyan sashi ma'ana bayan mun yi maganar annabi ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin muhajirin wal'ansar har suna gadon juna daga baya ayar gado ta sauka aka ware suwaye masu gado to akwai waɗanda kuma su ma'abuta zumunci ne waɗanda su ba gado tsakaninka da su yau in ka rasu kana da ƙani zai iya gadon ka amma ban da ‘ya'yansa ‘ya'yansa ba za su gaje ka ba babanka na da wa ko ƙani babanka zai gaje ka amma wansa ko ƙaninsa ba zai gaje ka ba su sun zama ‘yan dangi na zumunci mutum ya rasu a danginsa na zumunci akwai za a samu wanda ba su da gado aiki to waɗannan sai dai in dukiya na da yawa a samu musu shine wa irin waɗanda Allah ya ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min waqsuhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa amma su ba su da gadi to su ma aka ce dangin su wato sashin su majibuntan sashi ne wajen zumunci mana ba a watsi da su ba a rabuwa da su dan ba su da gado inna allaha bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne a bisa dukkan komai Allah muna roƙonka wannan sura mai girman daraja da darussan da ta kunsa waɗanda muka karanta su a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka Allah ka ba mu ikon aiki da su Allah ka sa su zama hujjatan lana la'alaina Allah ka saka mana da alkhairi gaba daya da ikon Allah za mu tsaya a nan sai kuma gobe insha Allah za mu shiga sabuwar sura suratu bara'a suratu tauba wasu sukan ce mata suratu bara'a abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد